gaskiya ne labarin da muka samu cewa sojojin najeriya sun kai farmaki gandun dajin sambisa eh, akwai ayyuka da yawan da ake yi a ta wannan wurin kuma yanzu dai kamar da na bada bayani jiya ba zai ba shi da za mu yi hanzari idan mun fara bayyana yadda eh, sojoji ke tafiya ko inda za su je ko inda ba su je ba amma duk da aka gama abin da suke ko ina za mu ba da bayani to me ake ciki kan zancen wa'annan ɗalibai da shugaba ya ce watakila za a samo su kafin ƙarshen wannan wa'adi na sati shida kafin a yi zaɓe ya kamata a fahimci maganar da shi shugaban kasa ya faɗa domin na sani bayan ya yi wannan magana mutane da yawa sun so su fasara shi daidai yadda fahimtar su amma maganar da ya faɗa daidai ɗaya ne ya ce a cikin wannan sati shida nan da aka sa za a yi kokari a kwato kuma a tabbatar wurare sun ɗan samu kamannin zaman lafiya isasshe domin domin kawai a yi zaɓe ba amma domin mutane su koma gidajensu su ci gaba da harkar rayuwarsu kuma ya sake nana ta cewar maganar eh, neman da eh, ɗaliban nan ba 'yan matan nan ba yadda shi ba ba mantar da shi ba kuma ana kai idan allah ya sa ko da cikin wannan lokacin ne an samu su alhamdulillah ko ba wannan ba don ba a son a jima so ya nuna cewa tun da an haɗa kai kuma an ci gaba da ana ci gaba da neman su da yin ababen da zai sa a samu zaman lafiya da kwato da su da tsoron 'yan najeriya da tsoron 'yan kasashen afirka da suka samu kansu a cikin irin wannan halin nan ba da jima ba shine burinsa shine bukatansa amma bai ce wai gobe za a cire su ko jibi za a cire su za a samu su ko wannan ba don ba shi ajiye su ba abu ne aka boye da inda baka san inda suke ba za ka je ka nema to tunda ana nema ne sai a yi hakuri